Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe yana tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau goma sha uku ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. Za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka yi magana akan dalilan da ke sa magidanta cin zarafin matansu. ce zara muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren tattaunawar mu ne karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa. Sannan za mu ziyarci filayen kwalamar mu a Ghana da jamhuriyar Nijar. Sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna wato wajen su wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana da za ta gabatar mana inda za su yi mana bayanan shin ko me maza suke so domin haddasa zaman lafiya tsakanin ma'aurata Binta gare ku. kuma ta har yanzu kun kasa fahimtar har yanzu mata an kasa fahimtar cikakken abin da namiji yake so wannan tambaya ta ku ce me namiji yake so ne wai wannan tambaya abinda namiji yake so ya danganta kala-kala ne ga maza amma ni abinda nake tunani ko a ra'ayina abinda namiji yake so shine yana son biyayya namiji baya son mace mai turjiya sannan mutum namiji yana son mace wadda tsayayya wadda kanta ta dogara da kanta ne ba wai kan abin da wasu suka gaya mata ba ko menene dan yanzu in ka bincika sai ka ga mace ila tana da mutum goma sha ɗaya ko sha biyu da ke ba ta shawara kan yadda za ta zauna gidan miji ko yadda za ta zauna da mijinta to kana neman mace wadda lalle ita kanta abin da ta sani din nan ta ne take amfani da tunaninta da kwakwalwarta da ta take zama yadda ka zauna da ita shine zai bata yadda za ta yi magana da kai sannan duk yanda ta kai ta kawo a ra'ayina idan mace an koya mata ta ilmantu sosai an mata tarbiyyar zama gidan miji to za ta di miji ya zo mata tana da dabarar yadda za ta yi shi namiji kamar raƙumi ne idan aka sa mashi akala aka ja shi duk bi yake yi a mazan yanzu ko a mazan yanzu din ko a mazan yanzu ai ba wai abun nan ne kai ba ya kawo ne zamani ne da ya canza da kalle-kallen fina-finai da ake kamar yadda ne maganan hmm. haɗewar duniya din nan hmm. soap opera din nan da ake kallo hmm. wanda wasu fina-finai eh, wanda ake juyawa wasu a su da hausa wasu a su da yarurrukan muna na gida can rayuwa ce su tasu al'adar su ce mu kuma sai aka dawo yanzu matan mu da har da mazan mayanci suke kallo akwai kuma wanda zaka ga na hausa din ne ma wanda zaka ga namu ne nan na gida ake yin su wanda yake bada canji mace ta gani cewa eh lalle ga yanda ya kamata in akwai wasu kuma abubuwa waɗanda labarai wanda bai kamata a ce an dora su kan cikin kafofin labarai ba sai kaga an sanya su wanda kila wata dama tana fama da wani irin wani abu dama irin wannan sai ta ga ashe ga yanda ya kamata in ma tafiyar da abu. Hmm. ko ta je ta karanta akan social media din nan na yanar gizo ko sababbin kafafen labarai yanzu da muke da su na zamani sai ta karanta sai ta ga cewa ai yanzu matsala ta tsakanina da mijina haka ya kamata in tafiyar da shi to namiji ya fi so ke ce kike da duk abin nan ɗinki saboda ya san ki ya san yadda ya auro ki ya san in ki da wani tunani ya zo wanda ba naki bane ba zai gane ya san cewa wannan san yaki akai ko ko dibowa kika yi wani guri kawai kika zo kika yi shi in kina canzawa kina canzawa zai gane to daga nan za a fara samun bambanci ana ana buɗewa iyaye ya kamata su sani cewa maganan shiga aure ka bada aure ka ce wane a ruwance wancan a ruwane yana da illa sosai saboda wannan rashin fahimtar da rashin jituwan nan ake samun shi zamu ta maimaitawa kan shi yawancin mazaje abin da ake yake faruwa kenan kuma yanzu a zamanin nan da ake ciki iyaye su san cewa wannan abin an wuce shi maza ba mu san wannan to malam ai yanzu ma an yi auren soyayya kai ka je ka nemi kila ma sai kun yi shekaru kuna dubayya hmm. romeo and juliet kowa ya gan ku hmm. laila wa majnun hmm. ka an samu ku suna sai ki ji ma an ce to me sunan sauran ki sai a samu sunan sauran sunan da sunan budurwa sai a hada mm. hashirak mm. waye ne ne ne to duk an yi mm. an sha biki an yi fati kala kala an tare wata dududu bayan an yi auren ko gama fahimtar wane ne wannan na asali shi ma an fahimce shi shine na asali ba a gama yi ba wata uku wata shida kafin a kai shekara wata an gidan zata yi haihuwa ba malam to duk wannan ba auren dole aka yi musu ba me ke kawowa ku sa mai mace hannu wai don saboda ta tunzura ku ai kun ga shi yasa muka ce muke haɗewa duniyan nan da ta zo muka ɗau wasu al'adu ko muka yadda namu sannan muka yadda addini mm, eh. wani laifi da wani laifi a naka ganin mace za ta yi a kirɓe ta gaskiya ba ai ba dalili ba wa ma laifin da zai kai a kawo ga wannan kawai dai abubuwa ne zamani ne ya lalace abubuwa suke kaiwa a haka amma dai gaskiya babu dalili da zai kai ga maganan duka ga aure maganan wani in ya an yi eh, to duk kuma shi yasa ai sahalewa take da kyau haka Allah ya halatta ta daman ya san abin da yasa ya halatta ta cewa za a kwari wani ko a kwari namiji namijin ne ke cikin matsala ko ko ita macen ce ke cikin matsala wanda rabuwan kawai shine mafi mafi ala to amma a wani gurin an ga abubuwan ba su tafiya daidai amma za a matse a ce ba za a yi wannan rabuwan ba wannan daga iyaye nata ila in ta je ta faɗa tana nunawa koko daga shi iyayen shi su ce masu ai baka isa baka yi koko yana tsoron wani abu haka wanda zai zauna to a zauna sai ga kare a ta muzanci ko a ta muzanci eh to idan in akwai wanda za a ƙara auro akwai wannan kudin to fitar an a'a ai ai abu wai dan fitarwan ma da duk wani abubuwa da ai ba mu yin shi ma ya kamata eh, saboda ita gwamnati ta bar manya manya abubuwa ta koma ga kananan abubuwa magana aure magana amana ce wadda gwamnati ya kamata take rike da ita da abin nan dan addini to ya kamata a ce gwamnati da shugabannin al'umma sarakuna da malamai an zauna an yi tsari mai kyau kan magana aure ba a hana saki ba in an zo akwai matsala an yi saki ko an samu matsalan tashin hankali ya kamata a ce akwai irin masu ba da shawarwari na kan magana iyali ko aure wa'anda ba dole sai an tafi gidan su mata ba ko an je gidan miji ba an haɗu da iyaye an yi batunci ko an faɗi wata magana da za ta kawo tashin hankali Ila in aka samu wani a masallacin unguwar akwai wata ƙungiyar da aka sanya wadda ke ba da shawara kan magana aure aka zauna aka yi magana daga nan aka koma gida sai ka ga an dan samu sauki so idan kuma aka ce yanzu ka yi sakin aure aure ka auro wata akwai anda na san suna da auren su yana ma da mata yana da su amma kuma za ka ji an ce ma wata ta jira za a saki wata a dawo da ita so kin ga wannan abin kin ga irin mutum sai ka tar da mutum ya auri mata ashirin talatin ko goma sha biyar ko na abu kuma wannan ciwo ne na maza wasu maza da suke sa kansu wanda kullum wato dalilin mace ne ta tun zira shi a a'a wannan ainihin kamar ciwo ne mm. kawai ana sa a samu wata bakuwan mace ne wadda ba waɗanda aka saba da su ba to mm. amma kuma ana cikin musulunci an ce mata hudu ne za ka iya yi to in an yi hudun nan kuma zakayi yi ta zama da su ne to dole a saki wata wata a dawo da wata wani ma tashin hankalin za a kirkiro shi ne kawai a ce kin yi laifi eh, saboda me yasa kika ciki ni ba ni son ciki to saboda haka na sake ki sai a sake ta da ciki wata daya biyu uku koko sai a ce a'a ai ba ta ma uwata biyayya koko ta yi man kaɗan laifi wani ɗan kaɗan wani abu wanda zaka ji wanda abu ne wanda za a kamata a zo a zauna a ji rashin biyayya mahaifiya ya kike mahaifiyar rashin biyayya a gashi to ba za ma a taba zama ba za a sake ta za a yi to sai ka ga mutum kuma ya gama kuma wani limami ne zai daura mai auren ko ko za a haɗu kuma wani kofa gida ko a masallaci ma a daura mai aure ashirin ko talatin ila zaka ga wani yana na ashirin ko na talatin ko ana ce yana mai da yarinya tsohuwa ko mai da budurwa jawara wani eh ana mutum eh wannan irin wannan kiranin so kin ga irin wannan abun ya zama na ma ya zama na cikin al'adar mu kuma an yadda da shi ana eh, tafiya yawwa so wani kuma yana amfani ne da kila talauci ko rashi na wasu iyaye ana yi masa haka saboda kila dan wani kwadan abun hannun shi in ya masa ki zai kara zuwa wani gidan saboda mm. yana da wani hali a bashi irin wannan to amma inda akwai shugabanci akwai akwai gwamnati wadda za ta shirya shi wannan auren gaba daya ya zamana duk saki sai masallacin da aka daura auren sun sani akwai jadawali wanda ake cima database na auren da aka yi da in an yi saki lokacin da aka yi sakin dalilin sakin duk za a sani to idan mutum mai irin wannan abin ne zaka ga zai kara da duk wannan database din da an diba za a gan shi aurarrakin da ya da sakin da ya to za a yi makin din shi kuma za a sa duk limamai da duk wani abu kada a kara daura mashi aure a garin ko a jiha ko wani sai dai ya tafi ya tsallaka wata jiha to in wata jiha ta yi wannan to ya kamata duk jihohin kusa su ma sai su dauka sai kaga an magance magance irin wannan mutanen saboda nan ne zaka ga ana samun matsalar tarbiyyar rashin rashin tarbiyya na yara saboda wannan yana da uwar shi wancan na da nashi wannan na da nashi wasu ke gidan su kuma basu damu da ƴaƴan wasu ba wa'anda aka saki to nan ne zaka ga yaro ya fara fita ya samu wani hali mara kyau da wani abu sai ka ga ana yi ana yi idan ka haɗa su illa yawan su a jiha sai ka ga in ka ji wani mugun abin da yaran suka shiga na shaye-shaye ko wani daba ko wani kila ba su ne ke bada labarin wani an zo a zo a wani banna ko a yi wani kin duk irin wannan abubuwan ya kamata gwamnati ta ba kwangila ba kawai take bada ba hanya ba gada ba a'a ta kula da magana aure a gina al'umma wannan abu wanda shine mai muhimmanci a gare mu ta nan ne mutane za a kiddo mutane sahihai mutanen kirki wanda za su taso wanda a ƙarshe ma duk wannan abun da muke yi idan za mu yi wannan wannan zaman da muke dama ba mu yi shi ba mu zauna muna magana ma magana lalace aure ba sai dai inda wani abu ya faru wanda shi kuma za a iya zama a gyara in an gyara Um, irin wannan abun kila yana iya faruwa ga kowa kila ko so ɗaya ko so amma in ka yi shi so ɗaya eh, in an yi shi so ɗaya ko so biyu an baya zama na kullun abu ne wanda za a ta komawa a ta zama kan shi ba a ta zama kan shi to kila sai ka samu irin wannan na tsotsayi wanda abubuwa za su rika faruwa kawai ba wai abu ya zama ruwan dare ba ga al'umman mu ba yanda ake ciki to dole ne mu amfani da wannan wannan kafa mu ga cewa eh lalle gwamnatoci da shugabanni an fiddo irin wannan tsari wanda za a wanda zai zama na cewa akwai wani wani kafa wanda ake tafiyar da al'umma ko da shi wannan institution ko in ce wannan jigo na al'umma shi magana aure Malam khadija malam imran ya yi ta bayani akan yadda hanyoyin ma da za a iya bi wajen magance wa'insu daga ciki inda ya shago maganar gwamnati kya matsayin ki na wacce take ya kokarin ta wurin kare hakkin mata musamman wanda aka ci zarafinsa a gidajen aure a naki ganin wani hanya za a iya bi ah, a kawo saukin wani al'amari duk da duba da cewa kamar misali jihar kano tana da hisba wanda ake amfani da ita wurin kawo ma'aurata su kawo koke-koken su ko miji ko mata idan sun shiga cikin maganar cin zarafi duk da yake a cikin al'adar mu sai an kai zan karshe kafin ma suke iya zuwa a hisba domin gyara inda ana yi kila da yanzu ba haka muke ba wani irin shawara zaki bada to daga farko dai zan ba da shawara kala biyu akwai kamar yadda ya magana akwai bangaren gwamnati wanda ita ce jigo ita ce za ta iya yin babban abin da mutane za su san cewa ana yi sannan kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke kokari wurin daidaita zamantakewa tsakanin iyali to amma matsalar da muke fuskanta shine da yawan mutanenmu ba su mai da wannan da muhimmanci ba idan kika ga an zo to sai abin ya ɓaci gaba daya a lokacin da abin ya fara ba za a zo ba yadda za a iya bada shawara dama amfanin irin waɗannan ƙungiyoyin shine ka zo a baka shawara kafin abin ya lalace kaga ka fara samun canji a cikin gida namiji ne ko mace in ka zo ka bada shi in ya daga hannu in ka yawwa yawwa kafin ma ka kai ga daga hannu mm. ka fahimci cewa duk sanda ka zo kana magana matarka ta iya gaddama saboda mm. akwai wanda suna da halittaccen ɗabi'a na gaddama wata kuma ta iya maganan banza mm. to idan lokacin da ka fahimci wannan sai ka zo ka nemi shawara ya ake zama da irin waɗannan idan kana ganin cewa wannan zaman dole sai kun ci gaba da zama tare kuma kai kana tsoron zai kai lokacin da za ka yi abin da ba a so saboda da yawa kamar yadda aka yi magana ɗazu akwai waɗanda tun zuro sun ake yi akwai waɗanda suna da fushi to kai ka za ka gane da wa kake zama yaya mutum ɗin yake akwai wanda idan yana fushi bai so a mai magana ya fi so a kyale shi ya je ya kwanta ko ya yi dai wani abu can an jima in ya huce zai dawo kamar abun bai faru ba to wata kuma mace za ta yi amfani da daidai wannan dama kila ka mata wani abu wanda shi kuma wannan za mu iya dan jan shi baya kaɗan a cikin dalilan da ya sa wani lokaci ake samun wannan dan abin da ya kama da raini tsakanin ma'aurata banda wai dan sun zauna tare a matsayin ma'aurata akwai lokacin da idan namiji ya bari mace ta zama ita take daukan ɗawainiyar gidan shi tana mai hidima wannan abin yana cikin abu manyan abubuwan da yake sa mace take raina namiji don wata za ta ga dama za ka ba da umarni ne a karba saboda kai kake komai to yanzu ni nake komai a tunanin matan kenan mm. wanda ba wai ana ce musu haka ya kamata su ba ba daidai ba ne. Mm. dan mace ta taimaki mijinta daidai ne shi ya kamata ta fara taimako kafin kowa saboda shi ma da ashe yake ta hidima da ita so dan yanzu Allah ya bata dama da za ta yi wani abu ba wani abu ne amma mata da yawa dan a lectures ina da yawa nakan faɗa nakan ce namiji ko mun rashi ko garin kwaki ne misali a ce yana daga cikin abincin da ya fi arha saboda shi kila ma ba sai an dafa ba maybe ko za a iya sa suga mm, ko ma ba suga kawai dai ko ma ya dai za a iya dai shi eh. to ko shi ne Allah ya hore ma namiji ya fi mai alkhairi ya dauko shi a bakin leda yau ya kawo tun da ya san shi zai kawo dan ya ce ai na san matata tana da wani abu yana expecting in ya zo gida ya ga tayi wato mazan su rike girman su da nauyin da Allah daura musu yawa wannan kenan sai kuma na biyu namiji ya sa ya kar ya dinga sa dokan da ya san cewa yana da tsanani wanda dole za a karya hmm. saboda Allah subhanahu wataala shi kadai ne yake da wannan daman da yake faɗan doka kuma shi abin da yasa yake yi yake wonin saboda kar ka kai kanka ga bala'i ne to amma mu mutane yanzu mu ma muna haka wani abin da ba wani abu ba kun yi fada da mace sai namiji ya ce in kika fita a bakin auren ki ba fa kowa za ta zauna ba wata dama ku riga kun gama fadan ku zuciyar ita ma ya zo shedan ya shigo ya tattaba ku duka ya taba ta ya taba ka sai ta ga me ta fita sai ka gina miji kuma yana cewa ya zo ya rasa wannan auren to shi ya faɗi wannan dokan to a lokacin da aka yi wannan shi ma yana kawo raini saboda idan mace ta ga ka faɗa kuma baka aiwatar ba to raini ya zo to dole namiji lokacin da zai faɗi doka ya kamata ya sani sannan idan zai faɗa doka abin da ya shafi gidan shi kada ya faɗi abin da ya san shi ma ba zai iya kiyawa ba yanzu misali akwai namijin da zai saka doka a gida ya ce duk sanda ya zo baya so ya ɗaga buta ya ji babu ruwa to in ya tashi faɗa sai ya ce kowa ya yi amfani da buta ya tabbatar ya mai da ruwa kowa to zai manta wata ran zai zai yi ba zai maida ba shi kanshi to raini ya zo to duk irin waɗannan abubuwa yana daga cikin abubuwan da yake sa ba duka mata suke haka ba amma akwai waɗanda su haka suke so da haka duk in dan wani dama da ka bari zai iya sa mace ta yi amfani da shi ta ga da kai da ita kun zama sa'a so daga lokacin da ka ɗauko magana kana yi ka ga mace ta fara ɗaga muryanta to namiji in yana da dabara ya saukar da muryan shi ya kyale ta daga baya in ya samu dama sai dawo sai ya yi mata magana yadda za a yi tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai filin kwalamar mu wajen wakilar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim yau faniya a Kumasi. ina jin kasar ghana dai muna da wani shahararren abinci da kowa ya fi sanin mu da shi a duniya wanda kowa ya san mu fi mun fi kwarewa a fannin jollof amma kafin mu yi batun jollof bari mu batun sakwara na jin shi gana kowa ya fi so a gana amma a waje an fi sanin mu da jollof so yanzu bari mu batun sakwara ya ake sarrafa sakwara hajiya hawa sakwara kisa akwai sakwara kala biyu akwai na rogo akwai na doya amma mu nan mun fi amfani da rogo kuma sakwara yana da miya kala kala akwai miyan kwakwa akwai miyan gujiya wato gyaɗa kenan sannan akwai karkara da ake cin sakwara da shi to yanzu wanne za a yi bari mu fara dai da miyan karkara saboda shi ya fi shahara to tanadin sakwara dai da farko za mu samu rogo da brodiya muke ce mai hausa ana cewa ayaba amma ba ayaban da ake buɗan baki da shi ba wannan wanda ake dafawa a ci wannan green din nan to na sakwaran kenan sannan shi wurin karkara karkara komi zaki iya ki da karkara inda naman rago ne inda na shanu ne inda kifi ƙarfi ne duk zaki iya yi da shi da farko dai zaki je ki sai ki ki samu rogo ki samu brode wato ayaban nan wanda ake dafawa na sakwara kenan sai kayan miya zaki samu tumatirin ki ki samu albasa ki samu yalo ko gauta yadda muke kira a nan ki samu eh, kanamfari eh, kaɗan kankani ba da yawa ba ko kuma kimba saboda cire karni sai ki samu citta wato kakarro kenan sai ki samu dan maginki da gishiri shi tumatir da albasa albasa da shi yalo zaki hada ki dafa amma albasan ki raba biyu rabi zaki dafa rabi ka ki dafa don danyen albasa kanshin shi daban ne dafaffen kuma kanshin shi daban ne to bayan kin zabge naman ki ya zabgu ki san muna muna da kifi daban-daban ga su ufuku ga samu ga su akwabi ga su nan dai kifi dai iri-iri to kowane irin kifi kike so sai ki hada ki zabke to wannan kayan in ya dahu sai ki malkada amma wurin malkadawan sai ki kara citta kadan ki kara garlic kadan saboda da kamshi da kuma cire karni fari dan guda ma ya isa shi kuma kin ban wani dan biyu in kin sa kin ga yana yana cire karni sosai kin san nama na da karni to bayan kin markaɗa sai ki zuba ki kawo dan magin ki kaɗan ki sa ki kawo um, gishirin ki ba da yawa shi idan kin markaɗa cikin me zaki zuba in kin markaɗa kin ga akwai muna amfani da mataci soyin na mataci wanda ake tace abu saboda kin ga in kin markaɗa ko ya akai za a samu ragowan su kila 'ya'yan ba su gama ni'uwa ba so na naman nan da kika zabge da kifin nan to ciki za ki zuba wannan ruwan tumatir sai ki sa ruwa daidai yadda kike so ki sa magin ki sa gishiri sai ki bar shi a wuta yana tafasa kaɗan kaɗan in ya nuna za ki fara jin kamshi yana tasowa to light soup kenan da za a ci sakwara shi kuma sakwaran bayan kin bare rogon ki za ki raba shi biyu akwai wani igiya saka ki cire ki juya bayan ki kankare amma shi brodiya za ki wanke ma sannan ki bare don in kin bare ba za ki wanke ba kuma shi ba a kankarewa sai ki ki wanke rogonki ki sa a tukunya ki bare brodiyanki wato ayaban nan da ake dafawa sai ki dora a kai wa'yansu iyayen mu ma ba su barewa don bawon ma magani ne sai in ya nuna ake cire bawon to in ya nuna kin ga yanzu an kawo mashin na markaɗa sakwara so zaki aje sai ya huce sannan ki kai manika amma in gida zaki dafa ki bari ya mungun sanyi saboda kar a gaji wurin daka kin gane ai to ana dakawa da farko brodiyan za a fara dakawa in ya daku sannan a fara bubbuga rogo in kin daka kaɗan sai ki kawo brodiyan nan ki gama wato shi ayaban ne nake ce ma brodiyan ki san plantain kenan yawa plantain to sai ki haɗa kin ga in kin daka zaki ga yayi sumul sumul sumul sumul sumul sai ki gyara ki sa a kwano kashi na so a ce talabishin ne saboda ma a gani <laughs> masha Allah na gode kwarai da gaske sakwara kenan da ake zan so in ji ɗayan miyan da kika fadi kwakwan amma bari dan huta kaɗan Madalla yanzu kuma sai da magaram a jamhuriyar Nijar wajen wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari. To ko me su Tamar suke soyawa? To shi kuma wannan eh abin gane wannan abinci ne kamar mu ce miki na nama nama ne na shanu gashi nan aka niko aka kawo da aka niko aka kawo shi an nika shi tare da kayayyaki haka su tafarnuwa da seleri wani ganye ne haka da muke sawa ana ce mishi seleri a turance da persil persil shi ma yana nan shi ma wani ganye ne mai kaman abin gan karoti amma seleri sunan shi to da su ne da tafarnuwa ake gamawa a nika mai so yana nasa dan a tarugu a cikin nika sai a niko miki a markaɗo miki shi mai kyau kuma tsoka ba mai zare ba ba mai eh, kitse ba kuma shi wannan tsokan naman shanu shi ne muka ɗauko muka kawo sai ki ɗauko ɗan gishiri kaɗan garin gishiri ki ɗan watsa a cikin shi in kina amfani da maji kuma sai ki sa mishi maji aron maji kenan ki sa dan kadan in biki amfani da shi kuma wala ba asa da gishirin kadai sai ki zo ki dauko kwai ko da ɗaya ne ko da biyu ne sai ki hasa kwai danyen nan sai ki saka a cikin wannan nama sai ki abin kin shi ki gama shi ki gama shi ki gama shi ki hada shi in ya gama ya kama jikin shi abin da yasa muke sa kwai a ciki dan saboda wurin suya kai ya watse hakan an sa shi cikin mai mai zayi ya cibre dan eh, ya cibre mm. to kina gani yanzu gashi nan mun yi cibiri cibri cibri cibri na bullet kin sunan shi bullet to yanzu wannan cibri cibrin da muka yi kuma cibiri iri iri ne in kina so kina yin shi mulmule mulmule haka kina yin shi mai tsawo to shine yanzu gashi nan muke soyawa mm. bullet kenan na nama shanu to yanzu shi wannan bullet in kika soya shi shi kadai ake cin shi ko a tare da frit ba ga kina ga dankalin turawa ba pom de terre mm. ga dankalin turawa shi kuma shi ne frit mun yayyanka shi mun yayyanka shi gashi nan yanka kanana kanana kanana yanzu dankalin turawan shi gashi nan in frit kin wannan eh, bullet kin wannan ya soyu sai mu kwashe kuma sai a zuba wani mai kuma sai a yi frit kenan wannan dankalin turawan soyayye da shi da wannan buletkin na naman shanu shine za mu gama mu ci tare ga shi dankalin turawan a soye sai ki gama sai ki dan abin ga ji kin gane ko eh elmiya kadan kaman ta miya ta mutar ko ta mayonnaise haka ko dan atarugu da albasa ki yi ki da dan tumatir danye sai ki gama ki ci da shi jajjaga ne ake dan jajjabi dan soya shi ake eh ana jajjagawa a kasa ko kuma kina soya shi a cikin mai duk dai yanda kike so dai eh muna soyawa wata ran kuma muna yin miyar ƙasa haka a ƙas da tomati ɗanye da albasa da ɗan tafarnuwa da ɗan gishiri kaɗan mai amfani kuma yana sa maji shi kenan sai ki gama ki ci shi da dankalin turawa soyayye tare da wannan buletkin nama soyayye haka ne. To Madalla masu sauraron mu yau kuma kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar madalla masu sauraron mu mun samu kiran mu na farko daga Niger da wa muke magana. Ibrahim mai wanke hula a garin mai godiya a Kimba. Muna jin ka Malam Ibrahim yau da ya kaji maudu'in namu akan cin zarafin mata da magidanta suke yi ya kake ganin za a magance wannan matsala. To gaskiya wannan a al'adance kuma a musulunce wannan gaskiya bai cancanta ba bai kamata ba amma shawarar da zan baku ya kamata kamar irin wannan filin da kuka kawo ne ku gayyato malamai masana addini da al'umma su rika kara wayan mutane kai saboda ainihin cin zarafin mutum abu ne wanda bai kamata ba gaba ɗaya a rayuwa abin da nake baku shawara kenan. To mun gode da wannan kira naka da kuma wannan shawara taka yanzu kuma daga Kaduna da wa muke magana. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa, me za ka kara a kai? To alhamdulillahi, alhamdulillahi dangane da wannan al'amari na magana cin zarafin mutum abubuwa ne wanda suke gaskiya ba abin da ya dace ba ne. Babu wani addini da yadda a cin zarafin kowane ɗan adam ita kanta a rayuwa. Domin duk abin da za ka yi za a ce ko menene ka tabbatar da ko menene ka yi shi bisa ka'ida. Kuma kamar yadda shi Malam Ibrahim Yocin Hula ya ba da shawara irin wannan kamata ya ba wanda za su a dariya a wasa ba ne a'a a gayyato malamai wanda za su karanto aya alkur'ani idan ma akwai yiwa a kawo fasto wanda zai kawo zai kawo magana akan akan bible wanda yake mutane su yanzu su fahimci abin da ya kamata domin malami zai iya shigar da irin wannan abubuwan ne abin da ya dace amma idan ka zarafa dan adam a rayuwa ko mace ko namiji to wannan kaga ba wani karin abun bakin ciki bane da abun bacin rai a ne muku fatan alkari Allah iya mana iya wasu Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kano nan Najeriya to mun gode Alhaji Musa yanzu kuma daga Bauchi a gurguje da wa muke magana sunana ayuba garba imam daga kasin madaki a jihar bauchi muna jin ka ayuba a gurguje me zaka ce to alhamdulillah cin zarafi dai mummuna abu ne kullum muna faɗa a daina wannan abu baya da muhimmanci baya da alheri cin zarafi yana Ayuba a nan za mu dakatar da kai saboda lokaci ya yi mana halin shi muna godiya masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.